لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب مكسابة فتيجة قبل كراتم تاريخ rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktur bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu shaykh Safi Rahman Al-Mubarakuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba a darasi na biyar za mu tashi daga ƙarashin bayanin ƙabilu da ɓangarorin jama'a na larabawa musamman ma inda muka tsaya waɗanda suke zaune a birnin makka da kuma kewaye kafin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam mun karanta inda mala yake cewa وكان من عبد مناف daga abdumanaf shi karan kansa an samu ajujuwa ko ɓangarori guda hulu akwai ɓangaren abdusham da kuma ɓangaren naufal da kuma ɓangaren mustalif da kuma ɓangaren hashim wa baitu hashim Kunga daga gidan hashim ne wallazi safa Allahu minhu daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba da gare su sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi da kansa ya ce inna Allah safa min waladi Ibrahim Isma'il. lalle Allah ta'ala ya zaba daga ƴaƴan annabi Ibrahim ya zaɓi annabi Ismail ya ba ki daraja da martaba kamar yadda ya zaunar da shi a maka shi ne istafa istafa shi ne tace abu tace abu kamar yadda ake tace wato kamu an san kamu ko? mu a dacin muna ce tata garin tata eh, garin kamu saboda rariyar da ake tace kamu da ita ba da rariya ne ake tace ko ake tankaɗe garin da ake kunu ba balle a ce wanda ake tuwo ina fata an gane kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin sai yace zurriyatan ba'daha min ba'd tun da na hango babban alarama me yasa Allah ya ce zuriyatan ba'dhuha min ba'din maimakon zuriyatun ba'dhuha min ba'din sai ce zuriyatan zuriyatan din nan badal ne na abin da ya gabata inna Allah astafa adama maqulun bihi ne na istafa wa nuhan aka ne akan istafa wa ala ibrahima A'dasi ne akan istafa wa ala imrana a'dasi ne akan istafa yasa a gaba yace zurriyatan ba'dha min ba'd jama'ana inna allah astafa zurriyatan min zurriyatin ukra ba'dha min ba'd ina fata an gani to tunda ba tafsiri ake yi ba amma dai na kawo kalman istafa kamar yadda yazo a cikin alkur'ani shine da aka tace aka tace aka tace aka tankare eh, ko da yake tankade shine wanda ake tuwo da shi garin tankade wanda ake tuwo ko kunu mai gudaje tacewa kuma shine wanda ake kulun koko tata da shi saboda haka hausance wato kalman tacewa ta fi tsantsani akan kalman tankare ina fata an gani na'am inna Allah min waladi Ibrahim Isma'ila lalle Allah ya zaba daga 'ya'yan annabi Ibrahim ya zabi annabi Isma'il inda annabi Ibrahim alaihi salam yana da ƴaƴaye da yawa kamar yadda tarihi ya nuna wa min waladi Isma'ila bani Kinana a cikin zuriyan annabi Isma'il sai Allah ya zabi bani Su sune asalin mazauna Makka wasafa min bani kinana quraishan daga yankin banu kinana sai Allah ya zafi quraishawa kamar yadda muka yi ta bayanai a tambaya. baya za ga wani ya shi kadansa amma sai ya haifar da ko ya hayayyafar da zuriya masu yawa wanda sun wuce hankali wani kuma yadda ya zo shi kadai haka zai tafi shi kadai ba zai bar kowa ba in ya tafi ya tafi kenan labarin sai ya kare saboda haka wani zai zo yana gadara tsuriyan mu kaza to sai a wayi gari wasu za su zo a bayansa suna gadara da ki saboda ki ne uban zuriyar gaba daya to banu kinana ya'ya ne na annabi isma'il kamar yadda muka ambata a can baya daga cikin su Allah ta'ala ya sake yanko quraishawa wa safa min quraishin bani hakim daga quraishawa kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi gidan bani hakim wasafani min bani hari annabi ya ce sai ni kuma Allah ya zaɓe ni daga cikin zuriyar bani hashim har ila yau saboda haka da aka yi ta tacewa aka yi ta tacewa karshe aka fitar da manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wani hadisi kamar yadda ya kawo imam muslim ya ruwaito a kitabul fada'il babu fadli nasbin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da yake bayani dangane da falalan nasaban manzon Allah dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi a kitabul manaqib wato bangaren hadisan da suke bayani dangane da darajojin gida-gida ko kabilu-kabilu saboda waɗansu kabilun Allah kan sanya musu daraja da albarka wasu kabilun kuma Allah kan tsine musu albarka sai ga matsiyata sun yawa a cikin ku ba wai babu mutanen kirki ba amma dai za ka samu inda aka fala sai a ce kai kafin ka samu mutumin kirki yana da wahala to irin wannan kabila babu alheri a Na na'am a babin fatlun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa bi ma'anahu wa anil abbas bin abdul muttalib sai kuma hadisi daga al'abbas shi ne abdulmuttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace inna allaha khalaqal khalqa Allah ya halitti halittu gaba ɗaya zubar wa ja'alani min khairi firasihim sai ya sanya ni daga mafi alherin bangaren su wa khairil fariqaini eh anan haka yasa amma wa khayyaral fariqaini sai Allah ya tace a tsakanin ɓangarori guda biyu sun matakayyar alƙaba'il sannan Allah ta'ala ya yi nihin wato sanya ƙabilu daban-daban su ma ya tantance faja'ala ne min khairin ƙabila sai ya sanya ni daga mafi alherin ƙabila sun matakayyar albuyuta sa'annan Allah ya zaɓi gidaje faja'ala ne sai ya sanya ni min khairi buyutihim na fito daga mafi alherin gidajen wanda za ce akwai dattawa da yawa kusan duk mutanen kirki ne masu rikon hamala wanda ba sa tuwa-tuwa ko ba maha'inta ba ne ko wani abu makamancin wannan fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita annabi yace ni din nan na fi su alheri a wajen halitta kuma na fi su alheri a wajen ainihin gida to shi yasa ta wajen halittar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya baki halitta mai kyau sannan kuma ɗabi'unsa kyawawan ɗabi'u ne daga gidan da ya fito ma haka ne babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda a da baya ɗan iska ne ya tuba Allah ya baki annabci ko kuma ka baki manzanci ko wani annabi daga cikin annabawan Allah a da baya ɓarawo ne ya tuba sannan Allah ya baki annabci ko ya baki manzanci babu amma kaga a cikin malamai yana iya samun haka a samu ko ba a samu ya duk kumfashe da dariya eh sai a samu wani tantagariyan abin da ana ce dan malam ka halin malam eh musamman ma irin na da wanda za ga sun bar ma sun sanya hularsu a goshi sannan yana rike da taban wiwi ko kuma taba yana yawo a gari ga wandonsa fantalo ana ce ɗan malam yana ya kaƙi halin malam yana ya eh bayan waɗansu shekaru kuma idan malam ya mutu shi kenan kuma sai ka zo ka samu yana limanci eh ɗan malam ya haɗe to abinda ake gudu a irin wannan shine abokin iskancin sa'ada. wani lokaci zai zo yana wa'azi ko yana abin da dariya zai ta masa don zai wahala ya masa tasiri ya sun je gefe ya dan tsegunta masa ya ce amma kai dan taka ne da dutsiyan da muka yi nan baka san cewa akwai ayoyi da hadisan nan ba a gefe sai iya ce liman ne ko mala ya ce mafiya ce ya ce mu je dai tun da kayi gado to babu annabin da za a faɗa masa bakar magana saboda wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato ko auratayyansu ne babu rikici a ciki babu rikici a ciki auratayyansu na sama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu rikici a ciki saboda haka babu wani shegen da ya ratso har a ce a cikin ya haifi annabi ko ya yi jika da annabi ba zai yi ba amma a duniya ana iya samun haka tunda za a iya samun ɗan shege ya yi karatu ya haddace ƙura'ani to abinda muke ba da shawari shine a kai shi wani waje inda babu wanda ya san zuriyarsa tunda ba san ubansa ba amma yanzu duk kira'ansa duk karatun da yake yi wani zai ce wallahi ne zai shegen nan ba zan saurare shi ba ai kun ga samu matsala to don kauce ma wannan shi yasa Allah ta'ala ya zaɓi annabawa da manzari na'am wa fi lafzin an a wani lafazi kuma daga Abdullahi dan Abba فهذا قال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بس ان الله خلق الخلق للي الله يا هل تهلتو فجعلني في خيرهم فرقا يسنياني بانغري ما في الهير واتو ما في الهير سو بانغري ثم جعلهم فرقتين فان يسنيا سو بانغروري غدابيو فجعلني في خيرهم فرقا يسايك سنياني اتكم ما في الهير بانغري to shine wasu suke fassarawa layin annabawa da layin manzanni saboda manzanni sun fi daraja akan annabawa sai mutum ya hau matakin annabci da yake zuwa manzanni saboda haka matakin manzanci ya fi na annabci na annabci bai kai na manzanci ba annabi idan an aiko shi shi kadai aka ba shi sakonni da menene zai tsaya a kansa ne kawai mai yiwa a ce da mutum ɗaya ko biyu ko fiye da haka waɗansu kuma suka ce an ce faɗa ma wani mutum ɗaya ko biyu to ya zama manzo sai dai manzannin akwai darajar su iri daban-daban kamar yadda annabi ya yi bayani ya ce wani annabi za ta yi kiyama an gwada masa zai zo shi kaɗai wani annabi da mutane biyu katal su suka yi imani a cikin mutanensa wani annabi zai zo da waɗansu yan tsararrun mutane ba su da yawa ya ce sai can aka gwada min jama'a masu yawa a zanen to annahun ummati sai na yi tsammanin cewa al'umma ta ce ha za musa wa ƙauri Haka ce ai wannan annabi musa ne da shi da mutane sannan aka ce masa dubi unzur ilal ufuke ya dubi sarari wato ya dubi gefe ya ce fai za su sawadun azim ya ce sai na ga ainihin bakin mutane taron mutane aka ce sake duba gefe na sake duba gefe na ga taron mutane aka ce to waɗannan su ne al'ummanka kai ka sun fi na kowane annabi da mazo amma cikinsu akwai sabuna alfa ya tsuluna aljannata bi gairi hisabin wala azabi a cikinsu akwai dubu saba'in wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba mazalla ya ta farin ciki ya tashi shiga gida to bayan ya shiga gida sai sahabbai suka ce to suwaye ne mutum dubu saba'in masu shiga aljanna babu hisabi babu azaba maka ce su ne bala'allahun allahun humul lazina ulidu fil islami da yi za su ne wanda aka haife su a cikin musulunci wasu suka ce a'a waɗanda suka zauna tare da annabi ta haɓai na farko kenan eh, mabiya yawa waɗanda suka zauna tare da annabi wasu daga cikin su sun yi kafirci a baya amma da annabi ya bayyana suka yi imani tun da alisalamu ya duk kuma kabla musulunci yana kankare kurakuran da yake baya kamar anna taubata ta duk kuma kabla ha kamar yadda tuba takan kankare laifukan da suke baya idan an yi na nasuha to suka yi ta dai maganganu can da annabi ya fito sai suka fada masa cewa su su rasa su wane ne sa kuna aljanna ta fi gairi, ghairi hisabin wala azab shine annabi ya ce to ai waɗannan su ne waɗanda ba sa yin tawada ba sa rukiyya ya ce wala ya tafayyaru na ba sa yin camfi da ma'ana ya rikin lafiya ya same su shugaban ba sa neman magani allan da ya ɗora musu cuta ki zai warkar da su kawai sai dai su yi ta aikin ibada sannan ba sa yin tamfi kaza suna da akida mai kyau wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma suna dogaro ga ubangijinsu su ba sa dogaro akan kowa sai Allah ba su da kowa shine ukaka bin mihsan ya taki yace ya manzon Allah ka roki Allah an yaj'alani minhum ya sanya ni cikin sabuna alfan dinna manzon Allah yace anta minhum kai kana cikin sai wani ma ya sake taki yace ya rasulullah udullah an yaj'alani minhum to ko kai kana wajen ma zaka taki dai eh, dai annabi ya rufe kofa yace ka biha ukaka yace ai ukaka ya riga ka tunda ukaka ya riga ka shikenan kuma annabi yayi haka ne dun ya rufe kofa in ba haka ba kowa sai ya taki wanda kuma annabi bai ce yana cikin su ba to za a samu matsala sai ce to wato shi ya yake nan menene musulunci sa ba karba ba da sauransu amma wani hadisi ya tabbatar da cewa dubu saba'in din nan an ninka ma annabi sau dubu saba'in sai dai kuma tambayan da za mu yi nan al'umman annabi ka kaf da baliya suna da yawa al'umman annabi ba suna da yawa tunda al'ummomi ne kake biwa, ko waɗanda suka amsa ko wanda ba su amsa ba kuma duka al'umman annabi tun daga bayyanan annabi zuwa yanzu kana ganin a duniya an yi mutane miliyan nawa ko najeriya mun miliyan ɗari biyu da wani abu a yanzu ne fa muke miliyan ɗari biyu da wani abu zamani iyayenmu da kakanninmu da iyayensu su kuma su nawa ne wannan fa najeriya ne kadai a afirka muna da kasashe guda nawa har da 'yan kanana da ballallu suna da yawa eh, wannan continent ɗin afirka kenan da continent ɗin asia da continent ɗin northern america ko eh, a arewacin america sannan ga kamar yadda suke fara kudancin america europe kasashe nawa eh, wannan wani lokaci ne muna karatu a majalisa sai waje amma masu shiga wannan ba su da yawa mai zai zamo kalilun min al'awwalina wa kalilun min al'akhirina shi ne aka ɗauko lissafi in ka ɗauki dukkan al'umma gaba daya dubu saba'in ka ninka shi sau dubu saba'in miliyan nawa zai bayar in aka kwashe a cikin mutanen duniya tunda da ba yi kakin duniya ba kuma sauran wanda za su zuwa baya kaga za ka yi tsammanin fadawa a cikin waɗannan sab'una alfan ɗin sau sab'una alfan tun da sahabbai su nawa ne eh annabi ma yayi hajjatul wada da sahabbai guda nawa ko da ke nan gaba za mu zo mu samu Allah don kar mu tari gaba na'am inna Allah khalaqa al-khalqa faj'alani fi khayrihim firqa thumma ja'alahum firqatayn faj'alani fi khayrihim firqa thumma ja'alahum qaba'ila sannan Allah ya sanya mutanen duniya suka zama kabilu iri daban-daban Da dai larabawa mun karanta kabilu iri daban-daban kuma wani abin mamaki waɗansu suna magana waɗansu ba su iya gane maganarsu kuma larabawa ne mafiya yawa ta nan ƙasan katagun ko yankin katagun ba ku da kabilu da yawa kamar yankin kudancin bauchi tun da jihar bauchi kawai akwai kabilu sama da ɗari uku da wani abu amma a nan yankin katagun kabilu alli kawai yana ganin kamar ko guda uku ne ko abin nan in ka ce bare-bari kace filani kace kare kare to sai suwa sai gudurawa eh ba gudure ma yare ne ba yare ba ne amma da ya bata ribidi saboda sai ya ka samu tsakanin mafilatani da makarkare idan aka samu auratai a tsakanin waɗannan guda biyu ne za su haifa to za ka samu auratayya tsakanin mafilatani da babbar bariya me za su haifa da <laughs> ya tuwa ka'ida al'aharar ya'ya suna bin ubanninsu ne amma wajen bauta ya'ya suna bin uwayensu ne wannan kuma yana babin fikihu ne ba babin tarihi ba na'am majalar جعلهم ila sannan Allah ya sanya duniya ƙabilu daban-daban faja'ala ni fi khairihim ƙabila, sai ya sanya ni cikin mafi alherinsu ta wajen ƙabila, wato su ne quraishawa kuma ja'alahum buyuta sa'annan ya sanya ni wato ya sanya su gidaje faja'ala ni fi khairihim baita sannan ya zaɓi wato ya sanya ni mafi alherin gida wa khayyarahum wa khairihim nafsa kuma ni ne na fi su wato tsarki eh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da al'adu na jahiliya za mu gani tun kafin a ambaci ga yadda musulunci ya zo sai an ambaci al'adu na jahiliya domin mutum ya gane to annabi bai kolai ba bai kolai ba amma a cikin jigajigan sahabba ko waɗanda a can baya sun yi waɗansu abubuwa na jahiliya amma annabi bai kolai ba saboda kar ma wani ya samu bakin magana to kaga Allah ya zabe shi wato tun kafin a haife shi Allah ya tantance shi kuma Allah ya tsarkake shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi al-masdar al-akhir imam at-tirmidhi ya rawaito hadisin kuma wasu malamai sun ce hadisi ne hasan wasu kuma sun ce da'ifi na'am walamma takasara auladu adnana lokacin da ƴaƴayen adnan suka yi yawa tafarraqu an ha'in shatta sai suka warwatse a bangarori daban-daban min biladil arab a cikin ƙasashen larabawa kun ga kenan ake makka ta bunƙasa ko kuma kun bar makka saboda a lokacin makka akwai karancin ruwa ba kowa ne zai iya hakurin zama ba duk da garijiyar zanzam amma saboda an yi yawa an yi wa rijiyar zanzam din yawa saboda haka waɗansu suna da sha'awar su tafi waɗansu wurare kuma ba su wajen noma amma ka ba inda za ka yi noma in za ka yi kiwo ma sai dai a saman duwatsu ko a tsakanin duwatsu saboda haka shi ne suka watsu mutatabi'ina suna bibiyan mawaƙai al wato inda ruwa yake sauka wa manabitil ƙush da kuma matsiran eh, abin nan ciyayi su ne ushur wato ciyayi saboda a can ɗin ba za ka samu ciyayin da za ka samu gaskiya ba su halaskun ba su da yawa saboda sahara sahara ga kuma duwatsu kuma waɗanda suke da dabbobi suna son su ciyar da dabbobinsu ko su yi kiwon dabbobinsu saboda haka sai suka fassama to da wannan ne waɗansu suka rubuta a cikin littafansu cewa ai anan ne aka fara samun makiyaya suna so su tsafe su ce da aka fara samun makiyaya aka fara samun filani kenan nan eh, alhali ko ba haka bane ba haka bane saboda an kaje waɗansu kasashe akwai babu filani amma ana kiwo za ga mutane a cikin jeji a ƙauyuka suna kiwo amma san su da kiwo to a cikin tarihi wani lokacin an faɗi wani abu sai a ce a tsaya kan gaskiya dai yawwa tunda kowa yana neman a ce kabilansa tana da daraja a bisa ɗaya kabila alhali Allah ta'ala ya ce na kalakarakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum uban wa qaba'ila sai ce li ta'arafu mm ai a wannan abin da makaranta kabilan da za ka ce ta fi kowace kabila daraja a duniya ita ce larabawa a cikinsu kuma shawar su suka fi daraja daga nan kuma sai manzon Allah ya fi kowa daraja abinda za a jiri a kansa kenan na'am fa hajarat abdul qais sannan sai zuriyan abdul qais suka yi hijira wa butulun da wani bangare min bakar bin wa'il daga ya'yan bakar bin wa'il wa butulun min tamim da wani bangare na ainihin zuriyan tamim ila al-bahrain sai suka je bahrain eh bahrain fa qamu biha suka je suka zauna a wajen wajen dubai wa karajat banu halifa su kuma zuriyan banu halifa bunu ali bin bakar suka fita ilal yamama zuwa ga yankin yamama fa nazalu bi hujr suka sauka a hujr hujr ko hajar ina fatan gani eh kasbatal yamama wato inda yafi dausayi a kasan yamama to daga zuriyar ne su kuma kamar yadda muka faɗa ka samu musul kaza annabin karya shi ma za mu same shi kusan ƙarshe ƙarshen littafin nan wa kama sa'iru bakar bin wa'il sauran da suka rage da kabilan bakar bin wa'il su kuma suka zauna fetulil arzi a tsawon ƙasa minal yamama ilal bahrain daga yamama zuwa bahrain ila saifin kazima ilal al har zuwa yankin saiful kazima da kuma saifin kazima ilal bahar bahr zuwa bakin kogi fa tarafu sawadil iraq da kuma ɓangarori na ƙasan iraki in ku ji an ce a da. suna ce sawadul iraki bangarorin kasan iraki saboda a lokacin iraki tana da fadi. amma yanzu kasashe da yawa ne aka yi yanko daga cikin iraki tana da fadi, tana makwabtaka da kasan farisa iran kenan na fal'ubulla fahid har zuwa ubulla da hid duk yin wurare ne sun eh. karin ba ta lokaci ne ma akwai waƙoƙi na larabawa dalilin da ya sa masu karanta adam wato zai zama arabic literature kenan suke karanta adam suke haddace waɗannan abubuwa musamman waƙoƙin da suke cikin almuwallaka waɗansu zaɓaɓɓun waƙoƙi na larabawa asalin larabawa da suka yi saboda zaɓensu da aka yi suka rubuta su da ruwan zinare suka manna a ɗakin kaba da musulunci ne ya zo ya yi kace-kace da su saboda haka kowa zai yi kokari haddace abin da zai haddace to waƙoƙin suna faɗin sunayen mutane da sunayen wurare da sunayen garuruwa daban-daban musamman yanzu duk wanda zai karanta arabin zai karanta ne domin saboda ya kiyaye waɗannan sunaye kamar yadda muka yi ta ambatuwa baya eh. amma da yawa daga cikinsu ba musulmi ba ne suka yi waka tun da zamanin jahiliya ne da musulunci ya zo kuma sai ya rusa su ana kiransu ashabul mu'allaka wa qamat kuma shugabansu ashabul mu'allaka shugabansu wanda ya fi su kwarewa shine dan iskan cikin su shine yamrul kai dai eh. to wanda suke karanta adabin laraba sun san wannan na'am wa kamar taglib su kuma ƙabilan taglib suka zauna bil jazira al-furatiyya da ainihin tsibirin wato baharul furat baharul furat ne wanda suke bakin ruwa wa minha butunun kanat tusaqinu bakra sannan akwai waɗansu ɓangare wanda suke zaune da ƙabilan banu bakar wa sakanat banu tamim bi badiyatil basra wani ɓangare na banu tamim su kuma suka zauna a ƙauyukan albasara albasara ƙasan iraki wa qamat banu eh, banu sulaym suka zauna bil qurbi min suka zauna kusa da birnin madina lokacin da annabi ya hijira ya hadu da waɗannan mutane za mu samu tarihin su a can gaba min wajil ila Kaibar daga wajil qura har ya zuwa khaybar ila sharqil madina har ya zuwa gabashin madina ila haddil jabalai har ya zuwa kan iyakokin manyan duwatsun nan ila ma yantahi ila harra har ya zuwa duwatsun da ake kiransu alharra alharra su ne duwatsu sun fi yawa a binnin madina duwatsu ne za a gansu bakake kirin yadda ka san gawayi amma kuma duwatsu ne ba gawayi ba ne yadda ka san gawayi haka za su gansu ya sa yin dabbobi suna kiwo ma daga nesa sai gaba ka gani ba za ka iya gane su ba saboda bishiyoyi yan can da can da can da can musamman waɗanda suka shiga motoci daga makka zuwa madina daga madina zuwa makka sun ga waɗannan alharra inda ake rigar na wa sakanar banu asad su kuma yankin kabilan banu asad suka zauna karkai taima gabashin taima wa garbai alkufa da kuma ainihin yammacin kufa bainahum wa baina taima tsakaninsu da taima wato akwai diyaru bukhtur min fai'in yankin buhtur daga kabilan banu sa'id wa bainahum wa bain kufa tsakanin su da kufa inda suka zauna wato kamsu laya tafiyan kwanaki biyar ne don an ce tafiyan kwanaki biyar how many kilometer or mile eh zaka ce Arbatu burudin kamar yadda yazo cikin motsa burudi hudu mutanen da suna tafiya da kafa sukan yi tafiya ne bayan sallan ba idan dare ya yi sai su zauna sai su huta sai su kwana amma a nan su kuma larabawa a cikin sahara suna tafiya ne da daddare idan rana ta yi sai dai su zauna a cikin sahara don ba haka ba za su bata yasa suke amfani da raƙumi. kamar yadda Allah ya ce ya fala yanzuruna ila ilal ibli kayfa kulikat ai kayfa kulikat din akwai labari da yawa yasa wasu suka rubuta littafi akan rakumi halittar rakumi kawai shi daga nan ka dauke shi je bangon duniya in ya dawo ka je da shi bangon duniya ya dawo to in ka rude ka kidi kawai in ka hau kansa ka gwada masa ga inda kake so to zai mayar da kai wajen duk guguwan da ake yi shi ba zai bata ba in ya sha ruwa da yawa zai iya kwana talatin ko arba'in bai sha ruwa ba sai za suke tafiya da rakuma da yawa a cikin sahara idan kishi ruwa ya dame su sai su soke rakumi ruwan kawai jakar ruwan kawai za su cire nama ba da amfani saboda ka ci nama za ka nemi ruwa kuma ba samu ruwa da yawa kaga ɗan najeriya shi kuma <laughs> ɗan najeriya zai ban nama kuwa abin da yake da wahala a wajen sa kenan na'am to in aka ce kwanaki biyar kun ga akwai hutawa sau biyar kenan mutum zai huta zai tafiya da daddare da rana kuma ya zauna ya sa ta ce wa bin najmi hum sadun yana daga cikin shiri wanda suke yi saurari saboda yau da gobe yau da gobe duk wanda ya tashi a ƙauye ya san da wannan inda har za ka rinda taki da asuba da daddare za ka kai wani lokaci to za ka iya gane taurarin ƙauyen saboda haka in ka gane yadda suke za ka gane ɓangaren da ƙauyen yake ko ka ɓata in ka dubi sama da daddare za ka ce a ƙauyen ku yana waje ka zane ba za ka rikice ba amma da rana ina da ranar mutum ba zai gane ba na wa sakana zubiyan bin qurbi min taima ila haura to kuma kabilan banu zubiyan sun zauna a kusa da taima zuwa haura to idan kun duba za ku ga wato kabilun nan fa sun kudu. can tushen ku guda ɗaya ne amma kuma sun rarrabu sai dai fitina irin ta duniya Allah tabaraka wa ta'ala in ya kaddara mutane suka yi yawa to kuma sai su yi ta'adawa su. in ka je ka bincika sai ka samu iyayen su tushen da ne amma zai ga suna dawa dubi abin da sarakuna suke yi kamar yadda yan siyasa daban-daban suke yi za ka samu mutane guda biyu ko guda uku uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma ɗaya na pdp ɗaya na apc ɗaya na adc ɗaya na afga ɗaya na prp ɗaya na ppp ina jin akwai ppp ko misali sai ga wannan na faɗa da wannan wannan na faɗa da wannan to haka ma sarakuna in suka yi yawa lokacin da aka zo ana neman sarauta mai kake gani kowa zai je yana ta nema mai yiwa wanda ya samu ya jawo sauran wani ya balle ya shiga duniya ba ma za a gane ina ya je ba amma kuma tushensu guda ɗaya ne Allah kyauta na'am wa baqiya bi tahama butunu kinana a tahama kuma ko tahama an samu wani bangare na kinana wanda suka rage wa kama bi makka wa dawahiha amma a binnin makka da gefe waɗanda suka zauna butunu quraishin quraishawa su suka zauna sun fi yawa a wajen amma wa kanu mutafarriqin a wancan lokaci sun kasance daban-daban la tajma'uhum jami'a su waɗannan larabawa ba ai ba abin da yake hada su kowa yana gadara hatta na ba za fihim usayyu bin kila musamman quraishawa har sai da aka samu usayyu bin kila dai daga cikin kakannin annabi na can sama fa jama'ahu sai ya hada su waje guda wa kawwana lahum wahda ya hada su ya dunkule su waje guda shine wa kawwana lahum wahda eh ya kasantar musu da unity shine hadin kai sharrafatun wanda ta girmama su wa rafa'at min aqdarihim kuma ta daukaki ainihin darajojinsu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara haka ne a matsayin shimfiɗa saboda ba da dadewa ba annabinsa manzonsa na karshe zai bayyana yasa aka samu wannan wanda yake son karin bayani sai ya koma wato jamhara na annasab da nasab addu'n wal yaman al-kabir ansabu al-qurashiyyin nihayatul arif ya'ir da ƙara'idul juma saba'iku zahab wa gairiha ya ambata mana sun baya to wannan mun gama da ɓangaren ƙabilu na larabawa mun dire a ƙabilan ƙuraishawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana da cikin to kafin nan akwai alhukumu wal imara fil arab da mulki da sarauta a cikin larabawa yaya suka kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kina anan mala yace kana hukamu jaziratul arab wato masu hukunci ko shugabanni na tsibirin larabawa sun kasance inda zuhuri da'awatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da da'awan annabi ta bayyana ala kismaini sun kasu kashi biyu ne na farko akwai mulukun mutawwajuna akwai sarakuna masu kwalkwale masu ta masu ainihin kan sarki eh ne ne ake da hausa kan sarki ake fara suna da kan sarki wanda suka sa kowa in yazo zo zai su daban ya san waɗannan sarakuna ne kamar yadda sarakunan mu yanzu suke yi rawani yayin aka yi rawani aka fitar da kunne biyu babban sarki ne kunne ɗaya da hakimi ne in ya kwantar da shi ya mata arizizi ne anguwa ne idan kaga an ya haka an sake dan ya kuma liman ne ko ko do misali kenan shine juna. illa annahum fil hakika sai dai mala yake a hakika kano gaira mustaqillina sun kasance ba masu yancin wato kansu ba ne, sai na biyu ruwasa'ul qaba'il wal asha'ir shugabanni na kabilu da kuma zuriya zuriya gidaje daban-daban wa kana lahum minal hukumi hukm wal irtiya kuma suna da hukunci da zaɓi ma kana lil muluki al kamar yadda sarakuna masu naɗi suke da shi wa mu'zamu haula sai dai mafiya yawan waɗannan kanu ala tamamil istiqlal su suna da yanci in suka bijire to suna iya ce ma kabilan su duka a taki ma a bar wajen kuma ba wanda zai tawaye mutum ɗaya daga cikin sun yace mu taki mu bar wannan waje za su taki mu bar wajen wa rubbama Liba, li ba'dihim tabaiyya sai dai kuma wani lokaci akan samu ga waɗansu ɓangare daga cikinsu akwai biyayya limalikin mutawwali ga wani babban sarki wanda yake da naɗi wal mulukul mutawwajuna hum sarakunan da suke da naɗi a wancan lokaci akwai mulukul yaman sarakunan ƙasan yaman kaga tushen larabawa kenan wa muluku masharifi sha da kuma sarakunan da suke ɗaya ɓangaren sha wa hum alu gasan su ne ainihin alu gasan. wanda ake kiran su al gassasina su ma sun shahara sun yi mulki wa mulukul hira sannan da sarakuna na hira wa ma'ada ha'ula amma koma bayan waɗannan min hukamil jazira daga sarakuna na tsibirin larabawa lam takun lahum Su waɗannan ba su da naɗi kawai shugaban ƙabila ne abin da ya umarni shi ke wa fi ma yali muja. cikin abin da yake tafe akwai taɗaitawa an haƙula ilmuluki wa ru'asa wato dangane da waɗannan sarakuna da kuma shugabanni al-mulku bil yaman mu fara da ƙasan yamen. wato tushen larabawan kenan eh min aqdami shu'ub allati urifat bil yaman yana daga cikin bangaren jama'a waɗanda aka san su a ƙasan yamen. min al-ar al-ariba daga larabawa al-ariba sune qaumu saba mutanen saba karfa ta al-arabul ba'ida ya riga ya ambata mana yace in kana son ka san su to ka karanta ayoyin Qur'ani sune adawa da samudawa to wannan kuwa ya girmi kaka sai a Kur'ani ne zaka samu bayani ko abubuwan da aka tono a yanzu kawai sai dai hasashe tunda akwai shekarun baya lokacin muna matasa an ce an samu wani yankin jirgi ana ganin jirgin da binoku ne ana ganin wani bangare jirgin annabi nuhu ne kwale-kwale amma wallahu alamu saboda shekarun da yawa tun da yanzu ka tambayi mutum duniya tana da shekaru na waye zai fada kafin mutane su zauna a duniya ai aljanu ne a duniya su shekaru nawa suka yi da aka kora aljanu suka koma tsibirai daban-daban da kan manya-manyan duwatsu da manya-manyan bidiyoyi da zazu suka sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bar duniya ta kwana duba babu kowa sannan aka halitti annabi adam amma mala'iku aka yi musu umarni su sauko su dibi ɓangaren ƙasashe daban-daban da ruwa daban-daban a hada a kwaɓa mutum-mutumi aka yi mutum-mutumi amma ba san menene za yi ba kamar yadda Qur'ani ya ba da labari Allah da ya ce zai sanya khalifa su ba su san ma dan adam za a yi ba amma khalifan dan adam kenan bayan ya kai shekara arba'in kamar yadda yake faɗi ba tare da rai ba hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yaqum shay'an makura shekaru arba'in sannan sai Allah ya kura masa rai saka ce sai gashi yana motsi mala'iku kawai sai suka gaishe yana motsi har yana magana abinda da a tsandare yake ya ma bushe kamar yadda masu tukwane suke yin tukwane su barge bushe kafin a sarrafa to bayan an halitta annabi adam aka halitta masa matarsa da gare shi wa minha zawjaha aka zaunar da su a aljanna ashe aljanna nan da aka saka su gesa wuce aka ce to wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ya kaddara cewa za su ci tafiya amma sai aka sanya muku doka don a gwada dan adam da yana da rauni eh ko kai ma yanzu in baka da sisi kudi yazo sai rikita ka in baka da sisi ne kake zama wajen karatun nan kada kudi ba za mu ganka to kana karamin manaja ma ba kullun kake zuwa ba balle a ce ka zama babban manaja a ba da kai nake yi ba ba eh ba da eh ya zauna da matarsa a cikin gidan aljanna dama kaman guest house ne ka san duk inda ka je ka je ka aje ka a guest house zaka zauna ne na dan wani lokaci eh kafin ka yi settle idan ka yi settling to inda zaka je ka zauna ko bai kai guest house ba amma ke sa uzu yaman na alfarma ne to irin wannan ne aka yi ma'adar da adam da na hawa to bayan sun karya doka ubangiji ta'ala ya ce to za ku sauka duniya saboda haka sun sauka an saukar da su a duniya kunkurumin daji kawai aka kyale su aka ce su nema su yi fafutuka da kansu shi yasa dan adam sai ya yi fafutuka kana kwance ka samu abu ba zai yi ba ko kai dan gidan waye sai ka tashi ka nema kuma yin iyayenka suka nema maka sai baka san zafin abin ba don aka bar maka in ba yi sa'a ba ba zai yi lafin ba dubi yayan masu kudi iyayensu su za su tara kudi su suka zo daga ba sai su tafa shaka shi yasa yake son tun kafin to to abin nan ku fara wayo a gwada musu yadda ake tattali ana matsi su amma in ka duba za ga yayan kasuwa ne masu ke kokarin tattala 'ya'yansu yan kasuwa amma dan boko wanda mai yiwa ya saci kudaden mutane ya yi daman cikin ruwan sanyi a banza ya saci kudaden mutane saboda haka ya mutu ya bar kudade da yawa kuma ba isa a ba ya bar 'ya'yan banza saboda haka sun samu kudin banza an raba musu gado sai su yi aikin banza a ƙarshe su wayi gari su 'yan banza kaga ba yi dace ba ba a faɗa cikin wallazina amanu zuri ya tuhun bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahim to ku fada wannan layi ba to annabi adam an turo shi duniya a wace shekara aka turo annabi adam duniya ai ka ga ba mafarin duniyan muke na a wace shekara suna ji kamar an falata nan ta gani to zuwa yanzu ka ba mu san shekarun duniya ba akwai wannan su da suke cewa wai wani hadisi ya ce shekarun duniya a dubu biyu ne to yanzu dubu biyu ma ya wuce ai daga hijiran annabi zuwa yanzu ai dubu biyu ya wuce sai dai a ɗauko wani hadisin karya daban amma dubu biyu ya wuce daga miladiya tun da mu hijiran annabi da zuwan annabi shekara dubu nawa eh da haihuwar ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da annabcinsa ba dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa ne da sittin da wani abu shine da annabci in ka hada dubu ɗaya da ɗari biyar shi ne haihuwar annabi gaba daya tana tsammanin tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi isa alaihi salam kamar yadda aka samu wani asali daga abdullahi dan abbas aka ce ana kyautata zaton tsakanin su shekaru 500 to tsakanin annabi isa da annabi muhammad shekara 500 in ka haɗa mu zuwa yanzu kaga an samu shekaru nawa bai eh, tun ana ce miladiya ta annabi isa alaihi salam shekara 2020 da wani abu to tsakanin annabi musa da annabi isa shekaru nawa Tun da Allah ya ce inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala imrana din zamanin annabi ibrahim ne ina ai ala imrana zamanin annabi isa ne tunda shi ne kakan annabi isa a lokacin kuma aka samu annabi zakariya da annabi yahaya annabi zakariya da annabi yahaya su kuma suna daga cikin zuriyar annabi ibrahim ne alaihi salam tsakanin su ma da nisa ba kusa ba saboda haka shekarun duniya babu tabbas <clears throat> to don haka akwai wa mulukul hira wa ma'ada ha'ula ko kuma na koma da bayani min akadami shu'ub allati urifat bil yaman min al-arab al-ariba aw musaba mun karanta a can baya akwai al'arab al'ariba amma farkon su alba'ida su adawa da samudawa wannan ƙur'ani ne ba mu labari ba domin ƙur'ani ya ba mu labari ba to da zai yi wahala ko da yake akwai lokacin da annabi ya je ejar lokacin da ya je ya ce mu maza maza mu wuce an halakar mutane a nan can shekaru da baya can baya waɗanda suka ɗibi ruwan wajen ma annabi ya ce a zubar ya ce mu wuce wajen to kaga annabi yana magana ne wa mayan tiko anil hawa in huwa illa wahayin yuha eh, saboda wahayin da yake masa ne ba domin wahayin da yake masa ba ai ba zai fada ba wahayi ne tunda wanda suka girme shi ma ba sani ba ta gani to al'arabul ba'ida su ne na farko sai al'arabul ariba su kuma waɗanda suka fi kahara su ma ƙur'ani ya ambace su su ne ƙaunusa ba wa karɓo ala an samu ambatan su fi hafariyar urwa ura wato ainihin abubuwan da aka tono na ura rikamta wa ishirina karnan ana ganin sun yi karni wajen 25 kafdal miladi kafin a haifi annabi isa alaihi salam to karni 25 shekaru nawa kenan kowane karni yana dauke da shekara 100 ko 120 to 120 sau goma an samu nawa shekara 1200 ga wani 1200 sannan kuma eh ga shekara wanda akwai karni biyar har yanzu ga gani kusan 3000 shekaru dubu kamar misalin a ce dubu uku to shekaru dubu uku ai ba wasa ba ne wa yabda izdiharu hadaratihim kuma ci gaban wato wayewansu ya fara ne wa nufuzu sulfanihim da zarcewan mulkinsu wa baktu saitaratihim da kimfidawan mamayansu bi ahada ashara qarnan qabla al ana ganin karni 11 shine suka shahara saboda kowane abu yana farawa kadan kadan ne kamar yanzu duniya da ta zama global village da eh, duk abin da ya faru yanzu ka samu ka je ka danna google ko ka danna menene zaka samu bayani kwarai da gaske amma a da kana zaune a wani waje baka san Allah ya yi waɗansu mutane a wani waje kuma zamani mai tsawo baka sani ba amma yanzu kana neman tarihi zaka yi samun tarin bayani wa yumkinu taqsimu adwarihim sai dai za mu iya raba dauri dauri nasu hasbar taqdiril ati bari mu kwatanta ki misali na farko ma baina alf wa salasimiyatin ila 60 wa 20 qabla al-milad shekara 1300 zuwa 620 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam urifat daulatuhum fi hadhihi al a wannan lokaci an san daular su daula al-ma'iniyya daula ma'iniyya zaharat fil jarfi wanda suka bayyana fil jawfi a wani waje da ake kiransa sa jawf ay as-sahal al-waqi bayna najran wa hadramaut eh bincike ne ya gwada saboda su waɗanda ma suka zo suka yi binciken kawai sun samu wani burbudi ne da aka tone sai aka fahimci cewa akwai daular da aka yi ta tsakanin wannan waje na ainihin najaran da hadarmaut garuruwan suna nan har yanzu wannan ya gwada su tsofin gari ne wato tsofin garuruwa ne eh, ko a najeriya na akwai tsofin garuruwa ba san yau haka ba yanzu kaman alkahira asalin alkahira an ce kusan a afirka kawai an yi bincike an yi bincike an kasa sanin yauje, aka kafa birnin alkahira kawai yana ta tafiya ne a haka to amma an zo garin nan yaushe aka kafa garin nan ina da ba ana yayu ba ne aka yayo aka kafin a zai yayu kuma daga ina aka yayo eh to in ka je baucin ma ai jeji ne wasu ƙananan kananan kabilu da aka same su suna kan duwatsu aka zuwa aka haɗa waɗansu aka yi ƙoƙarin a haɗasu, su masu ƙaƙi haduwa ai garuruwa da yawa hatta sokoto a lokacin da Sheikh Usman bin Fodi ya yi jihadi ya yi abin babu Sokoto daga baya ne ya kirkiro Sokoto kamar yadda aka kirkiro Kaduna da Zazzau ai Zaria Zariya ita ce tsohon gari ko ba ka bane da eh, ita ce menene madina kadima madina kadima ai kaduna daga baya ne kawai aka ce su yasa ake ce kaduna tsarin gwamna jeji kawai aka samu aka ce bari a zauna waje kike da karfi da yaji ya zamo gari to akwai garuruwan da in ka je kana neman yaushe aka kafa su ba za ka iya sani ba saboda shekaru sun yi yawa mai yiwa ma sai a ce ai da babban sarki ne ai muna da irin wannan sai ka ji da an ce ai da babban sarki ne musamman yanzu da aka ce a kawo memorandum kowa ya je yana ɗauko tarihinsa ai da suna da sarauta ta musamman ko da akwai mai martaba sarkin cinade yanzu ma yana neman cinade mai martaba sarkin cinade misali ne ba na buga saboda na ga daskar geza to za ka samu akwai garuruwan da suke to su ma ƙasashen larabawa akwai irin ɗan waɗannan wannan daula ma'iniya babban daula ce aka yi amma ina faja allahun ahadisa labarinsa ya riga ya wuce kuma aka zartar mu wata tafi a wancan lokaci ta samu ta fara ci gaba da yalwata wato faitir wata zahir tana mamaya tana bunƙasa hatta balaga nukuzuha asiyasi aka ce har sai da shugabancinta ya kai ilal ula wa ma'an min shamalin hijab saboda mamaye kasashe a hankali a hankali har sai da suka kai wato arewacin tsibirin larabawa amma lokaci guda kuma suka rushe wa yuqalu ana cewa inna musta'maratiha wasalat ila kharij bilad al an ce abubuwan ci gaba sun kai har wajen ƙasashen larabawa wa kanat tijara a lokacin kasuwanci hiya sulbu ma'ikatihim shine ƙashin baya rayuwarsu kuma innahu sa'annan su waɗannan addaula Al-Ma'iniya banau sadda ma'arif su ne suka gina sadda ma'arif allazi lahu sha'anun kabirun fi tarihi yaman wanda yana da sha'ani babba a tarihin yaman amma yanzu babu shi wallazi farra lahum wato waffara lahum wanda shine ya cika musu mu'azam mu'azama khairatil ard mafiya yawan albarkatun kasa yasa duk inda ka je ka samu suna da dam kuma an samu lambuna to zaka samu arzikin su da bambanci da inda ba su da dam wanda ba su noma rani ba domin Allah ta'ala ya kaddara mutanen mu da yawa malalata bane ga wuraren noman rani nan da yawa amma sai ka ji mutum yana nan cikin garin azare la kukan bai da kuɗi ga fada mu tun daga nan hannun har sai kana zaune kana kukan talauci to saboda haka wannan daula ta samu ci gaba saboda ainihin wato noman rani eh, hatta nasu zikira har suka manta ambaton Allah wa kanu qauman bura sai suka kasance mutane halakakku Allah ta'ala sai ya kare su ya kare su kuma ya bar damu waɗansu suka karba wa kana mulukuhum fi hadhihi al-fatra sarakunan su a wancan lokaci yulaqabuna ana musu laqabi bi mukarrib saba mukarrib shine wanda ya hada kan kafin saba ai kaman amalgamation ne na Najeriya da Najeriya da arewaci da kudanci da menene kudancin ma a rarrabe kuke sai mango park ya zo ya yi ya haɗa aka ce nigeria ko sunan matarsa ne ko matarsa ne ta sunan haka da ya kafa shi ne aka haɗa kudu da arewa amma su arewa da yake suna da mulki mai faɗi yaƙi sun kai har iyakan kudu kamar yadda har suka shiga ƙasashe inda mulki na gobe ya shiga har ƙasar Nijar. Kanin Borno sun shiga har Chadi har sai da suka dangana da Sudan. Yi eh, kuma shekun Bornon yana nan, wanda ake kiransa mai, wanda ya karanta tarihi zai gudu. Rama da aka zo Najeriya sai aka hala maje Yanzu kuma gashi ana ta rigima. na'am mukarrab saba sunan sarautan kenan kamar yadda eh, a yanzu muke da emiya muke da chief muke da oni da kuma alafin haka ne ko na ambata da yare daban-daban wa kanat asimatuhum kuma a lokacin headquarters su ta kasance madinatu sirwa allati tujadu anqaduha wanda za a samu gurbuɗin gine-ginen al'abu ala kamfi na kilomitar ila shamalin garbi min madinati ma'arif tsakaninsu da birnin ma'arif kaman kilomita hamsin ne amma wajen kawai ya zama kaman kufayi ne kawai waɗansu sun koma ƙauyuka sai dai akwai ginin da yana wala buɗe kuma sannan inda suka zauna headquartersu yana nisan mi'a wa sanataini wa arba'ina kilomitar sharqa san'a wato gabashin san'a yanzu hekwatan yemen a yanzu eh, hekwatan yemen ko ina jin sana'a ita ce sana'a wato rafu bismi quraiba sunan wajen ana kiransa quraiba menene quraiba inda ya rurushe dan karamin waje da ya rurushe alhali a lokacin hekwata ce ta daula babban daula wa yukaddaru adadu haula ilmulu ana ganin sarakuna manya-manya da suka yi sarauta ana kaddara su da baina 22 wa ishirina ila sitta wa ishirina malika sarakuna daga 22 zuwa 26 to 22 zuwa 26 ko shekaru biyar da suka yi shekaru nawa kenan balle wani idan ya zo haka Allah yake kaddarawa wani idan ya zo sai sai yayi ai ta tsammanin mutuwarsa musamman waɗanda suka hau sarautu da rikici a tarihi ya fi nuna su sun fi daɗewa sai zama sai ya kai shekara 25 shekara 25 ya ci kwatan karni wani sai ya yi 35 wani ma 40 ko kwanan na yana ganin na facebook wai ya nada sarkin wani gari ko shekara kusan 50 yayi yana sarauta yaro sai yana da shekara wajen 80 ne ko 70 suka ce don da za a bincika ma sai an samu wanda ala ya kai shekara 60 tun da nan naɗa wani yana shekara 15 ko 20 sai kuma Allah ya masa tsawon kwana ya kai shekara 90 a duniya ko 100 to ana samun haka to kaga ya gwada sun yi zamani mai tsawo ga littafi a nan ƙasa ya ambata sai na biyu ma baina tsakanin shekara ta 620 na qabla al-milad ila sana mi'a wa kan fata aikara qabla al-milad dari shida da ashirin zuwa dari biyar kafin haihuwar annabi isa alaihi salam qabla za mu zo mu yi bayan haihuwar annabi isa in aka zo bayan haihuwar annabi isa alaihi Shi ne za a jiro har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya fata mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh